muna ƙara yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikonsa da yardarsa da rahamarsa ya ba mu ikon sake faɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin global maram min adillatul ahkam wanda littafi ne wanda ya shiga duniya sosai shekaru da dama ana karatun shi a ko'ina a cikin duniya wanda shehin malami ya rubuta ahmad ibn ali ibn azhar ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi wanda insha Allah ta'ala yau muna da biyar ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 da ya daidai da yau muna goma sha ɗaya ga watan shida miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da shida wanda insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya da yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wani littafi mai albarka ina da in ba a manta ba mun kwana hadisi mai lamba a talatin ne ko? eh? wanda ke magana akan abin da shahi wato a kunutul wuturi yace wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce idan sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala yabruk kama yabrukul bayr kada ya gurfana kamar yadda rakumi ka gurfani wal yada'a yadayhi ya aza hannayensa qabla rukubatayhi gabanin goyonsa akhrajahu al-thalatha mutum uku su fitar da wannan hadisi wa huwa aqwa min hadisi wa'il wannan ya su karfi daga hadisin wa'il ibn hujr hadisin wa'il ya ce ra'aitun biyu suna idan sadada wa ba a kafaihi ƙabla da kubatai ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan da sujada yana aza safunan ta gabanin wato ƙabla ya dai ko manzan Allah yana aza buwayyunsa ƙabla ya dai tun gabanin hannayensa rahul arba'a فإن الأولى شاهدا من حديث ابن عمر حديث نفر كنا شهدوا دقى حديث عبد الله بن عمر صاو ابن خزيمة ابن خزيمة ينقل تاشي وذكره البخاري معلقا موقوفا kenan wa'annan hadisan guda biyu suna karantar da mu in mutum zai sujada ga wanda zai yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku zai sujada to kada ya na kamar yadda raƙumi gurfani lajin hadisi na lamba shafi na 103 shafi na uku wannan fejin da kun gan shi ko? Mm. na to yanzu aka ce kada mutum ya yi ne irin yadda raƙumi in zai kwanci to ya raƙumi ya kwanci halar saboda ya ce fala ya buru kama ya buru ba'i kada ya na kamar yadda mu gurfa gurfani sai ce wanda ya za'a ya daihi ƙablar rukubatai ya fara aza hannayensa gabanin goyonsa yamma ina fata mun gane magana kenan in ba gane daga kuma hukunci ba sai bayani sai ce ka fara kai hannuwanka kafin goyonka su zo domin kaga wasu in za su jira sai sun fara kai yi sannan su kai hannuwa sai aka ce kada mutum ya hadar sai ce kuma akwa min hadisu wa'il ya yi ƙarfi bisa ga hadisin wa'il wannan yake ra'aitun nabiya iza sajda wa ba'a yi qabla dai ne hadisin wa'il an yi shi ƙarfi shi wannan hadisin in na ga annabi isa kuma wa'il zai sujada sai ya fara kai guwayu ne kafin hannuwa ne to wannan hadisi wancan na farko ya yi shi karfi saboda ka idan mutum zai sujada hannaye ne su fara mai kuma su fara kai sannan goyi su biyo baya ga sabanin shira kuma in zai fara kwanci goyi ka fara na sannan ya Allah ya samu dace da yake wasu yin sabanin shi waɗanda na a hannaye rabin ne na gabana a hannaye koko dai yaya na gurbanin ga yake goyi ku fara fi kasa ko hannu ya fara fi kasa almuhim dai hadisi ya kusa da ishkali Allah ya samu dace yace wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga dan umar Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi kuma kana idza qa'ada li tashahhudi wanda Allah ya kasance in ya zama domin tafiya wa ba a yadda huliyum yasra yana aza hannunsa na hagu a larar kubatin yusra a kan gwiwarsa ta hagu waliyum na aliyum na yana aza hannun dama a kan gwiwa ta dama wa aka da talata wa hamsin zai dunkule hamsin da uku wa a shara bi isbehi a sababa zai ishara da hannunsa manuni rahu muslim wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta imamu muslim wa qabada asabi'ahu kullaha zai jimki hannunsa dukkan su duk ya gaba zai jimke su a ashara billati tal ibham zai ishara da hannun da ke bima babban farci nan kun ga da yanzu sai ce in mutum ya zamna a zaman tafiya ana gwada maka da za ka yi hannayen gaba ɗaya za ka shimfiɗa su akan guwayyunka tunan kaga ya gwada wato hannun dama shi za a dunkule shi a yi nuni da a nuna abin manuni shi iza aza ana ana ana ana ishara da shi ko a motsa shi ko a tsaye sai wuri guda amma dai motsa shi din zai yi in za a in so a samu in ma ba a motsa shi ba dai a miƙe shi wannan manuni din Idan wato ishara zuwa ga Allah ɗaya ne malamai suka ce yana motsa shi kuma ya zan guduma ga shaidan idan mutum na motsa shi a shaddu ala shaidan min mitar kafin abi ya yi tsanani ga shaidan daga wato guduma ta ƙarfi saboda ka shi yasa ya tabbata da sunna ana miƙe yatsu sannan a ƙada salasun wasu salatin inda ya faɗa salasun wasu hamsin wannan wani kida ne wanda a in mutum ya dunkula ya tsunai ya nuna guda kaza kenan ya wannan su shi su su talatin da uku ƙida wani ƙida na shi ta ce a ƙada talatin ya dunkula hamsin da uku talatin wa hamsin ke Allah ya samu dace وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال an karɓo daga abdullahi Ɗan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ya ce iltafata na rasulullah sallallahu alaihi faqala manzon Allah ya waiwayo mu faqala sai ce idza salla ahadukum falyaqul idan ɗayan ku yana sallah to yace at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilayhi sannan ya mafi shawa addu’a wadda take shawa sai addu’a fayar da sai ya addu'a muttafaqun alaihi wallabin bukhari wannan lafazin na tafiya ɗaya daga cikin lafuzar tafiya da ake yi cikin sallah at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu can da mun sani akwai a tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi طيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي أقوي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي السلام عليك أيها النبي saboda idan mutum na karatun littattafai na hadisi zai fi cimma wato lafazin tahiya daban-daban saboda aka lafazi ne wanda riwayoyi daban-daban da aka roito amma wannan da muka karanta yanzu yana da ƙarfi sosai saboda riwaya imam bukhari imam bukhari wa muslim nabi sallallahu alaihi wasallam yace dan ɗayan ku yayi sallah to ya karanta tahiyya shi a tahiyyatu lillahi dukkanin gaisuwa ta tabbata ga Allah was salawatu wat tayyibat dukkanin salloli da ayyuka masu tsalki sun tabbata da Allah assalamu alaika ayyuhan nabi aminta Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahama Allah da albarkarsa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata gare mu mu amincin Allah ya tabbata ga dukkanin bayan Allah salihai ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Mu na shaida lalle annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne idan mutum ya kai ne ya kai ƙarshen ya kai ƙarshen tahiya sai ya salatin annabi ya kuma salatin annabi sai ya ƙarshe sai ya zaga addu'ar da ka bayan shawar sai ya roƙi Allah da ita اللهم إني أسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ, وأعوذ بك من النار اللهم افتح لي أبواب العلم اللهم افتح لي أبواب الرزق سيك توقع الله أدو إنه سنكروك الله رسول كنت هي تكرش saboda ka wannan tafiyar lafazanta masu ƙarfi na sosai kaga tauhidi na a cikin tsinsa saboda ka aka su mutum ya iya lafazan tahiya da kyau da kyau su lillahi su lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi an ce lokacin da annabi yayi aka yi isra'i da mi'raji da shi da ya je fada ubangiji a tahiyyatu ya kama karatu da ya je fada ubangiji shi dai ya kama a su lillahi والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي الله يسمي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين malamai suka ce idan mutum yake assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin duk wani bawan Allah salihi ya shiga ciki wanda ba salihi kuma bai shiga ciki ba hadda mala'iku sun shiga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin so da cikin tafiya kayi addu'a ga duk wani bawa mutumin kirki wanda a cikin sama da wanda a cikin kasa baki ɗaya ta musu addu'a Allah ya samu dace so da yana da kyau mutum ya iya karatun tafiya, karatu na kwarai walin nasa'i daga imamun nasa'i ya ce kunna na ƙulu mun kasance muna faɗa ƙabla an yi fura da alayin su gabanin a faranta mana tafiya wali ahmad annan da biyu sallama allama hutu shafut riwaya daga imamu ahmad cewa annabi sallama ya karantar da shi wato at-tahiyya wa amarahu an yi yu'allimahu an-nas kuma ya umarce shi ya karantar da mutane tafiya. wali muslim an ibn abbas qala riwaya daga imam muslim daga abdullahi na ibn abbas ce kana rasul kuma yu'allimuna tashahhud manzo Allah ya kasance na karantar da mu tahiyya at-tahiyatu al-mubarakat was-salawatu at-tayyibatu lillahi ji wata riwaya ko at-tahiyatu al-mubarakat was-salawatu at-tayyibatu lillahi ila akhirih assalamu Alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh kun ji wannan shi ma yana daga cikin nau'in tahiyoyi kamar yadda gaya mana cewa akwai nau'in tahiyoyi daban-daban wanda za ka samu ruwaye sun zo da su وعن فضالة بن أبين رضي الله an muƙala. سمع a الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته manzo Allah ya ji wani mutum na addu'a cikin sallah walam yahmadillah bai gode ma Allah ba walam yusalli ala annabi bai salati da annabi ba fa qala sai annabi ce ajila hada wannan yayi gaugawa thumma da'ahu sannan annabi kira shi fa qala sai ce idan salla ahadukum idan ɗayan ku zai addu'a falyabda bi tahmidi rabbihi wa sana'a alayhi ya fara da gode ma Allah sannan ya yi goga Allah ثم يصلي ثم يصلي ثم يصلى على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يشوا النبي ثلاث ثم يدعو بما شاء ثم يرجع من ذلك رواه احمد والثلاثه وصاو التلميذي وابن حبان والحاكم ina idan kuka dubi wannan hadisin yana karantar da wato idan mutum zai addu'a ana ta fara godiya ga Allah ya karanta fatiha ta. duk wasu lafuzza na godiya cikin fatiha akwai su in ka karanta fatiha duk wata godiya da ya kamata a yi kayi sannan ka yi ma'annabi talati sallallahu alaihi wasallam sannan ka roƙi gafarar zunubanka sannan ka yi uwaye addu'a sannan ka ce ga point inda da sun ka roƙi Allah waɗanda duk wasu abubuwa da aka son ayi, aka son mutum yi domin fadanci ya samu abin samu shekara idan ka yi yabo ga Allah ka yi fatiha ka gama ka yi ma'anar salati ka gama ka yi fari, ka tsari ka roƙon ma'uwaye ka tsari to duka duk wasu abubuwan da ya kamata ka yi yanzu ka kawai zai ka je ga abin da sun ka roƙa ga Allah zai ba kaga wanda mutum annabi ya ce ai gaugawa a inda ya tsaya ya yabo ga Allah ya salati ga annabi da yayi hindu ga ya kai kai sai zuwa ga abin Allah ya samu daji na jin hadisi guda ya kamata mu karanta sai mu tsaya wa ana bi mas'ud radiyallahu anhu qala ana bashir ibn sa'd daga abu mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce bashir bin sa'd ya rasulallah. amarna Allah an nusalli alayka Allah ya umurce mu maka salati fa kaifa nusalli alayka ya muke maka salati ya rasulullah fa fakat sai manzo Allah ya shiru ko shi bai san yadda aka yi salati ba wannan saboda Allah ya saukar da inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'iku suna yi ma annabi salati ya ku masu imani ku yi salati ne kuma ku yi sallama sallu alaihi wa sallimu tasliman ba za Allah ya shiru sun makarasa ne ce ƙolu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuma sallaita ala ali Ibrahim wa وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد kaji da salatu da yake wa salamu kama alaikum musallama kamar da kuka assalamu alaika ya rasulullah rawahu muslim wa zada ibn khuzaima wa zada ibn khuzaima fihi fa kayfa nusalli alayka idha nahnu sallaina alayka fi salatina to yaya muka yi maka salati idan za mu fita cikin sallar mu to cikin sallah an ce awa annabi salati to ya za mu maka salati ya rasulullah ima cikin sallah kaga sai annabi ya karantar da su ga abin da suke salatin ibrahimiyya yake mafi girman salatoci duwan salatin za ka wa annabi ibrahimiyya na gaba sai ya ji tsoron Allah ya sani cewa babu salatin da ya fi salatin ibrahimiyya inda cikin salatoci ne Allahumma salli ala Muhammadin Allah sai salati da annabi Muhammad wa ala ali muhammad kuma Allah kai salati ka iyalan la annabi muhammad amma sallaita ala ali ibrahim kuma da kai salati ga annabi ibrahim da iyalansa wa barik ala muhammad kuma kai albarka ga annabi muhammad wa ala ali muhammad kuma kai albarka ga iyalan annabi muhammad ma baraka kuma da kai albarka ala ali ibrahim kan shi annabi ibrahim kai ne da iyalansa fil alamin innaka hamidum majid cikin talikai Allah kai hamidun godajje ne majidun mai girma sai ce wasu salamu kama alimtum duk musallama kamar da wakil sani salamu alaika ya rasu Allah ya samu dace saboda ka wa'annan karatuka karatuka ne wa'anda aka karantar da mu a sunnance a hadisance ya suka zo daga sunna ana son mutum ya kiyaye su na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji kan imamu ibn hajar Allah maɗaukacin sarki Allah ka ba shi aljanna wa'annan ƙoƙari da suka yi muna suka ko muna sunna wato daga abin ganta muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta musu muna roƙon Allah ta'ala akwai addu'o'i na alheri da muke da su da bukatoci da muke da su iri daban-daban da matsalolin da muke cikin cikin kasanmu ubangiji Allah ya kawo muna sauki kuma Allah ya kawo mana da yayi wa damuwa ya kawo mana zama lahiya dan uwa da Allah ya kaddar muka rasa shi hannun yan ta'adda shugaban kungiyar mu na bese ubangiji Allah ya gafarta mishi su kuma waɗanda suka sanadiyyar mutuwa ta yi ubangiji Allah ka isa muna gare su kuma Allah ta yi muna maganin su Allah ya kawo mana ƙarshen su baki ɗaya Allah muna roƙonka alhazzanmu da suka fara dawo dawowa Allah ka mai da su gida lahiya Allah ka anshi ayyukanmu baki ɗaya ka samu cika da imani Allah ka jikan iyayenmu da malamanmu an samu na addu'o'inmu ya ubangiji subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil